عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال domin shi maɗaukakin sarki masanin duk abin da ya ɓuya ne daga halittarsa kuma masani ne na duk abin da suke riska su sani mai girma ne shi a cikin siffofinsa da sunayensa da ayyukansa maɗaukaki ne a kan kowane abin halitta cikin halittarsa da zatinsa da siffofinsa